Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da zuwa tashar magajin Wilberforce wacce take yada shirye-shiryenta a kan YouTube. A yau mun zo muku da sabon babi na littafin nan mai suna magajin Wilberforce littafi na biyu. Wanda idan mai karatu bai manta ba a karatu na baya mun tsaya inda Uzunu Ururu ya yi amfani da wata siyartacciyar fasaha ya saka Ahmad ya ɓoye shi a cikin wata duniya ta musamman filin yaƙi ya yi tsid babu mai cewa uffa armad ya ɓace ɓat babu alamunsa kuma kaɗan ne daga cikin filin suke da ilimi akan abin da ke faruwa a daidai wannan lokaci iliyasis wanda ba su daɗe da bayyana a filin yaƙin ba ya yi tsalle ya cafa zoben da armad ya cilla sama a nan muka tsaya a wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora babi na ɗari da hamsin da biyu mai lakabin shirin bihanzin a wannan lokaci armad ya kura wannan halittu da ke gabansa ido ya gaba wani abu bane illa dudu ya daga takobinsa ya aika musu inda jan haske ya fice daga jikin takobin ta saye kansu sama da dodo ɗari suka tare suka tarar wa amma duk da aka ya ratsa ta cikinsu ya wuce suka faɗi kasa matattu cikin rashin tsoro wasu suka ƙara shiga gaban saran su ma suka mutu amma wasu suka kara shiga a haka har sai da suka zuke karfin saran nan baki daya har ma da ya daga takobinsa yana niyan aika musu da wani saran sai kawai ya ga dukkanin halittun da suka mutu a baya sun mike sannan daɗin daɗawa kowane ɗaya daga cikinsu ya rabe zuwa gida uku kowane ɗaya ya ƙara girma zuwa girman dodo kankace me wannan yawan dodon da suke gaban armad sun ninka kansa uku armad ya tafa hannayensa ya ce hisabi daidai wannan lokaci uzun ya goge jikinsa ya mai da rigarsa yana nufin barin filin macen da ke tare da shi ta tambaye shi har an gama ya amsa da cewa tun da ya shiga duniyar kuyuri su ayi aike makin san an riga an gama badaban yarima ya ce a kai masa shi ya zaƙulo littafin takobi daga jikinsa ba da tuni ma na aikata shi macen ta ajiyar zuciya ta ce magadan wilberforce duk sun zama malalata babu wani mai dama-dama a cikinsu shi wannan ina ganin kamar zai tafuka zai tafuka wani abu amma kaga shi ma ya halaka da wurwuri ba a ma yi masa amfani da asalin fasahar baka wuta ba kash a gefe ɗaya kuwa bihanzin ya dubi sarki daljari ya ce baba dalja bari murna karanka ya kama zomo ba wai da armar na dogara ba daljari ya yi murmushi a natse ya ce kai da kana tunanin sarkinka zai iya samun nasara akan uduri ne yadda ka ga an murkushe shi kai ma haka zan yi maka yana rufe baki wasu masu wanda aka yi su da ƙonanniyar ƙasa suka fito daga ƙarƙashin ƙasa suka kan bayanzin da mugun nufi bayanzin ya fara kaucewa yana kare wasu da takobinsa amma abu kamar wasa sai yawansu ya fara karuwa. kamar ana ruwan sama bayanzin ya tsalle sama ya juye a kan iska yana goce musu cikin kwarewa. suna cikin wannan hali ne suka ji ihu suna waiwayawa suka ga macen da ke tare da uzini ta rike shi zai faɗi ƙasa cikin jini jini na feshi daga bakinsa ta kira wasu dalasumai ta danna a kirjin lamarin da ya sa ya dan farfado amma duk da haka yana zaune yana haki ya kasa tashi duk filin an yi tsit babu wanda ya fahimci abin da ke faruwa sai yan kaɗan daga cikinsu akwai bayan wanda ya dubi daljari ya ce ka san labarin ƙauyen dare ɗaya daljari ya yi tsaki ya ci gaba da aikawa ya ci gaba da aikawa da masu ba tare da ya ma ba shi amsar tambayarsa ba amma bihanzin bai damu ba kawai ya ci gaba da bayani yana mai cewa mutanen ƙauyen su dubu shida ne da ɗoriya a lokacin da abin ya faru an ce a dare ɗaya mutum dubu uku suka mutu suna aman jini idanunsa cike da mamaki da wasu wasi babu wanda ya san dalilin mutuwarsa amma har yau idan ka je ƙauyen gawarwakinsa suna nan ba su lalace ba idanunsa suna buɗe sun kirfewa babban abin mamakin shine tsananin mamakin da yake cikin idanun wannan gawarwaki wanda zai nuna maka suna mamakin dalilin mutuwarsu fasahar da ta kashe su ba wadda bace illa fasaha hisabi wadda armada ya amfani da ita a halin yanzu akan uzun uru ni ma ban tabbatar ba amma na da an ce kabilar wilberforce sun gina fasaha ne akan tsohuwar fasaha ta wasu wasi sai dai a maimakon mutum ya ga raunin da aka yi masa a lokacin a wannan karan alkawarin alkawari ake ɗaukar wa ruyansa a bashi iya adadin kwanakin da suka rage masa a doron ƙasa saran takobin zai shiga cikin ruyansa ya buya duk sanda wannan kwanaki suka cika saran zai tarwatsa ruhin nasa wannan shine dalilin da yasa suke suka sa mata suna da hisabi wato kamar an riga an yanke wa mutum hukuncin ranar da zai mutu daljadi ya yi tsaki yana mai cewa to ai wannan fasaha tana amfani ne da yarjejeniya tsakanin ruhi da takobi kuma kai ma ka san ruhin urura ba zai hallaka ta cikin sauki ba saboda haka idan ma kana tunanin sirikinka ya kwaci kansa ta wannan fasaha to ka daina bayan zan yi dariya ya aika wa da daljari dawwamamman sara yana cewa eh ka yi gaskiya baba shi yasa yanzu zan daina ɓata maka lokaci na yi amfani da shiri na na gaba bayan zan na faɗar haka ya juya ya kalli sarki dennis iluru sannan ya gyada masa kai shi kuma dennis ya dubi bezaya da sarkin sa kalhari ya gyada musu kai haka na faruwa wani abin al'ajabi ya afku dukkan mayakan sarki dennis suka daga makamansa suka afkawa rundunar sarki daljar wanda da suke tare da su sannan bizaya da Kalhari suka dawo bangaren sasanu sarki dennis ya dawo bayan bihanzin nan take aka saka sarki daljara a tsakiya waje ya tsit kowa buɗe baki ya ware ido amma rasa mai za a ce saboda tsananin abin al'ajabi bihanzin ya dariya ya ce baba dalja idan kana tunanin ka fara shiri da wuri to ni a tafa na kwana zan kashe ka da sauri ba tare da ka sha wahala ba saboda darajar marigayi ya hilhusa wannan kenan abin da ke faruwa a tsakiyar filin wannan yaƙi a lokacin da denis bizaya ya yaudari denis iluri ya yaudari tawagar sarki daljari ya kuma koma bayan bihanzin ko me dalilin haka kafin mu kai ga wannan bari mu koma bangon duniya bangon kisra daidai kofar aljanu hidaya da tadara da zakin na tafi suna hira suka iso kofar aljanu inda rambir shishiri da dandar shishiri suke gadi suna ganin su suka juyo da hankalin su kansu idanun rambiyar shishire na cike da murna shi kuwa dandar shishire idanunsa cike suke da al'ajabi. a yayin da yake kallon izza hidaya rambiyar ya tsalle dira a gaban hidaya ya ce ina alkawari na hidaya ta daga kai ta kalle shi tana girgiza kai ta ci, ba ka mantuwa ungo ta cilla masa wata farar laya mai kafa uku rambir shishiri ya tafi ya kura laya ido tsawon dakiku har sai da hidaya ta ce kana tunanin zan baka jabi ne don bude girgiza kai cikin rusunawa ya ce a haba ni na isa ina mamakin girman kwarewa ki ne kawai a harka amma duk da ya faɗa haka ya ci gaba da kallon layak kamar bai yarda da ita ba can bayan 'yan dakiku ya ja ɗan numfashi sannan ya fara tsalle yana murna yana gyaɗa kayayyakansa guda bakwai wasu su yi gabas wasu su yi yamma wasu su yi kudu wasu su yi arewa hidaya ta yi murmushi ta shige gaba tare da su wanda ba su ce ko uffan ba sarki hannibal da salsa ɗinsa suna kallon abin da ke faruwa cikin shiri kowa a cikinsu ya zara takobinsa tuntuni hannibal ya dubi hidaya ya ce bakar wuta ko ke kaɗai na kama ya ci a ce ururu sun ɗaga daraja ta zuwa doron ƙasa na farko balantana kuma ga shugaban masu yi wa jinzidal da amur tawaye taidara wilberforce sannan ya juyo ga zaki a nitse wannan ɗan tsohon shi kaɗai ne ban sani ba amma shi ma tun da yana tare da ke na san kansa zai yi tsada da yawa abin mamaki hidaya kamar bata gane balba juyawa kawai ta ta dubi zaki ta ce dattijo kai za ka gyara mana gida ka dafa mana abincin dare zakir ya zara ido hada da ajiyar zuciya ya ce a'a fa wannan lokacin girkin ki ne kin manta kowa ya yi saura ke kaɗai hidaya ta ɗora ɗan yatsanta akan hanci ta karkata kai cikin tunani bayan 'yan daƙiƙu ta fara magana cikin nutsuwa au haka ne fa amma ai ni fa ka san ban iya girki ba ƙonewa yake kai na yau da daddare gobe da safe zan gwada ka daure ka yi koda na iya yau ne zakit zai ƙara cewa wani abu amma tadara ya tana numfashinsa ya ce ka gani zan je na duba mayakanmu na ƙasashe na ga halin da rundunoninmu suke ciki ita kuma hidaya za ta ɗauko armar da fatima ta to da su gida kaga kai kaɗai ne baka da aikin yi a yau saboda haka girki ya faɗo kanka heda shi ne lakanin da taidare yake gaya wa yarsa hidaya taidare ya risina ya gaishe da zaki sannan ya ɗora hannu a kafaɗa heda kafin ya tafa hannu ya ɓace ɗaya daga cikin mutum ukun da ke bayan hannibal zai tsalle ya bi taidare amma hannibal ya sauri ya tsayar da shi zaki da ya ja numfashi a hasale sannan ya ce to ki yi sauri ki ɗauko jika na da yata ku dawo kafin magariba babu abin da na tsana sama da na dafa abinci amma ya ƙi ci a bashi ya yi sanyi yana gamawa shi ma ya tafa hannu ya ɓace hidaya ta yi ajiyar zuciya ta juyo ta kalli rambir shi shiri ta ce to rambir sai na dawo rambir ya ɗaga mata hannu yana murmushi hidaya ta yi ajiyar zuciya kana ganin ta kasan akwai gajiya a tare da ita a wannan lokaci ta dubi hannibal kamar wannan ne lokaci na farko da ta gan shi a wajen tana mai cewa hannibal mai kake yi a nan hannibal ya buɗe baki zai yi magana amma hidaya ta katse shi ta ci gaba da magana kamar ba ta bukata amsarsa a hana ni zuwa filin yaƙi kai ko hannibal ya ba wa na bayansa umarni a fusace suka kewaye hidaya sanan da shi da su suka afka mata ba tare da wani ƙarin bayani ba amma abin mamaki ko motsi hidaya ba ta yi ba kafin su karasa kanta suka fara tafa hannu suna kiran da lasamai za su kira wuta amma abin mamaki sai suka komai ya kame wuta ta ki fitowa nan take suka tsaya cak suna kallon kallo a lokacin hidaya ta gyara alkyabbarta sannan ta gyara gashin kanta ya ƙara komawa baya ta dube su ta ce a ah, sai yanzu kuka gane kenan ai na riga na ɗaure ku sama da daƙiƙa ɗari da suka wuce idan kuna da wata fasaha wadda ba ta amfani da aljanu to ku fito da ita hannibal ya yi murmushi a nitse, sannan ya doka kafarsa a kasa lamarin da ya sa kasa ta fara girgiza kan kankace me wannan kasar da suke kai ta fara tafasa kamar ana babbaka wuta a cikinta lallai da gama garin mutane ne da tuni naman jikinsu ya fara zagonyewa saboda zafin da ke fita daga cikin ƙasa. tiriri ya ci gaba da fita daga ƙasa kamar ana tafasa ruwan zafi ana cikin haka wata ƙara mai haɗe da rugugin aradi ta tashi kamar ana fasa duwatsu sai da wannan ƙara ta ɗauki sama da daƙiƙa goma kafin ta lafa abin mamaki tana lafa sai ga wata katuwar laya mai samfurin mutum da zanen ja ta bayyana a hannun hannibal ya dunkule hannunsa ya murmushe layar kamar yana murmushe gyaɗa marau sannan ya watsar da burbushin yana duban hidaya cikin tunkaho da turo kirji hidaya ta numfasa ta ce eh, lallai da gaske aljaninka shine ifiritu mafi girma da na taba gamuwa da shi sarki ifiritu hannibal ya murmushi ya ce heda ko da sama da ƙasa za ta haɗe ba zan bari ki je filin yakin nan ba hidaya na haka ta ja dogon numfashi kamar bata jima abin da ya ce ba kafin daga bisani ta ci gaba da magana idan zan iya tunawa sunan Sanni magme ko hannibal na jin haka ya haɗe gira yana cewa kina magana kamar kin manta sau nawa yi sau nawa ya yage miki aiki za ki ce kin manta sunansa hidaya ta mai da takobanta cikin kufanta sannan ta juyo ta kara ba shi amsa wannan tsohon labari kake shekarun baya mun haɗu da shi a filin daga amma ka manta da wannan akwai abin da nake so na labarta maka hannibal ya ajiye zuciya ya mai da takobinsa yana kallon hida idanu a ware yana jiran mai za ta ci zan gaya maka sirrin da zai rikita duniya bayan ka ji abin da zan gaya maka sai ka yanke shawarar mai za ka yi da kanka za ka tare ni ne ka hana ni zuwa filin yaƙi ko kuwa a wannan lokaci hidaya ta dafa hannunta inda ta saka hijabi a kewaye da su duk abin da za ta faɗa babu wanda zai ji daga ita sai hannibal sannan ta kwashe duk abin da take so ta gaya masa ta labarta masa kafin ta gama hannibal ya fara nishi yana gumi kayan jikinsa sun jike sharkaf sannan idanunsa sun yi jajawar ba shiri sai ga sarki hannibal ya nemi waje ya zauna yana kokarin kama numfashinsa har ya ta juya za ta tafi amma hannibal ya numfasa ya ce da gaske ne abin da kika gaya mu hidaya ta amsa da cewa na taɓa yi maka karya ne baki taɓa ba amma ban da ke waye ya san wannan magana hidaya ta buɗe baki ta bashi amsa maulana amra kugiyu micro abbas da kuma tariful fakta hannibal na jin sunan tariful fakta ya matsa fuska hmm, kina magana kamar kin san waye tariful fakta hidaya ta karkata kai ta ce na san waye tariful fakta hannibal ya zara ido cikin firgici ba wai kaɗai sanin da hidaya ta yi ba ne ya tsorata shi sai yadda take faɗa a hankali kwance kuma a natse kamar ma sanin nasa ba wani abu bane hidaya ta yi kamar ba ta ga halin halin mamakin da hannibal yake ciki ba ta ci gaba da magana kafin ururu su kulle ku kuguye ya ɓoye wannan sirri a cikin wani allon tsafi ni ma ban san yadda aka yi bihanzin ya mallaki wannan allo ba kuma ya sa ƙanina armad ya fassara masa abin da ke ciki kaga kenan banda wannan mutum uku da na lissafa maka akwai ƙarin behanzin da 'ya'yansa guda uku da kuma ƙanina armad su ma duk sun san wannan sirri da na gaya ma hannibal ya ƙara tambaya idan behanzin ya sani ta hanyar maulana amurai ku biyu da ke da micro abbas taya kuka san wannan sirri hidaya ta kada baki ta ce da ni da micro abbas mun karanta littafin takobi kada ka manta da wannan Hmm, amma mai yasa kike gaya min wannan sirrika wanda zan iya amfani da su a kanki? Ko kin canza shawara a kan soyayya ta ne? idan ta girgiza ka a nitsa ta ce a'a ina nan akan batuna na yi bincike a duk faɗin duniyar aljanu babu wani aljani da ya kai na katsa bibanci da karfin izza aljanin ka ni magume sarkin ifritini kuma shine mafi girma a dukkan wannan sahu sannan kuma da ni da kai tare muka koyi haɗa farar laya shekaru da dama da suka wuce a wajen amra kugyu duk da baka da ƙoƙari sosai amma kana da naci da dagiya idan ka dage za ka iya kamo ni a wajen fasaha ɗaure aljanu kaga ko da bana nan akwai wanda zai iya kare duniya aljanu banda kai hannibal na jin haka ya tare numfashinsa da sauri kullum ƙara lalacewa kike heda banda jiji da kai yanzu kuma kin ƙaro raini na gaba da misali shekara nawa na baki amma kina cewa bani da kokari hidayat ta kara karkata kai kamar tana mamakin maganar da yake yi ba raini ba ne gaskiya na faɗa a duk faɗin duniya ya rima duma kisi ne kaɗai ya fi ni ƙarfin kwakwalwa amma ka yi haƙuri na kwatanta ka ne da kaina shi yasa na ce baka da kokari amma idan na haɗa ka da sauran gama garin ma'abota izza kai ma sarki ne hannibal ya ajiye zuciya sannan ya bude baki kamar zai mai da raddi amma sai ya fasa ya canza magana mai kike nufi da idan ba nan ba dai nufin ki je ki mutu ba ko daga nan ina zaki hannibal na magana sautinsa na ƙara na nuna kulawa kana ji ka san akwai wata sanayya tsohuwa tsakanin wannan mutanen guda biyu kada ka damu ina tabbatar maka idan son samu ne na ci abincin dare da ƙanina a cikin gidanmu ina so na ga yadda idansa zai yi mamaki idan ya ga mahaifinmu a karo na farko a rayuwarsa ina son na ga dimfil ɗinsa idan yana dariya amma abu mafi mahimmanci shine a fitar da ruhinsa daga cikin hajarul ururu kafin sarki koyar ai ya gane waye shi hannibal ya ajiye zuciya ya ce A ah, na tuno fa har yau baki gaya min mai ya faru da armad yana shekaru uku ba kin san har yau ina so na ji hidaya ta harare shi ba zan gaya maka ba hannibal ya ja ɗan numfashi hmm daman na san haka zaki ci amma ina ganin ke ce wadda amra kugu yake zancen ki domin a iya hange na babu wani mahaluki da zai iya ja da ururu sama da ki a yau idan kika ƙara a yau idan kika kira yaƙi a fito yaƙi fitowa za a yi saboda haka kada ki jefa kanki cikin halaka akan kaninki na san yadda kike sansa, amma ki tuna mutanen da mutanen da suka dogara da ke mutanen da suka dogara da ke ki dan rage son kanki ko yaya ne hidaya ta shiru tana kallon sa kafin daga bisani ta dago kai ta ce ko ni ba ni da ikon ja da ururu kai sani cewa armadi shine wanda zan zuba dukkan na a kansa a kansa ba zan yi kokontan saka raina a layi ba hidaya ta juya za ta tafi amma hannibal ya ƙara tsayar da ita yana mai cewa ururu sun san kin san wannan sirri da kika gaya min wa ya sani ne in ji hidaya hannibal ya yi farat ya ce ki bi a hankali kada ki bari amma kafin ya karasa bayani hidaya ta yi masa murmushi sannan kafin ya yi wani abu ta ɓaci ya yi ajiyar zuciya ya dubi salsa ɗinsa ya ce musu akalar wannan yaƙi ta canza mu koma mu je filin daga wannan shine abin da ya faru tsakanin sarki hannibal wanda aka turo domin ya hana hidaya fitowa daga cikin daular aljanu zuwa filin wannan yaƙi amma bisa mamaki al'amarin ya canza bayan da ya ji sirrin da zai rikita duniya a can ƙofar garin kan kuwa ya ce ta bayyana a gaban mutum mutumin da ke jera a ƙofar garin wannan mutum mutumi su ake kira da alyaya tana tsaye a daidai saitin alyayan armar tana nazarinsa cikin tsanaki abin mamaki shine kofar garin cike take da 'yan kasuwa masu shige da fice da ma waɗanda suka zo domin yawon buɗe ido amma babu wanda yake ganin hidaya kai ka ce wata mashahuriyar aljana ce wadda idanuwa ba sa iya ganinta idan mutum ya yiwo inda take da kansa da kansa sai kaga ya canza hanya ba ma tare da ya san yanayi ba can bayan ɗan 'yan daƙiƙu ta matsa gaba ta ɗora hannunta akan kafaɗin aliyayan armad sannan ta fara angiza masa shekarun izza idanuwanta suka kada suka ruwan ƙasa babbar izza ta fara kwaranya daga jinin jininta zuwa cikin aliyaya kankace mai wannan ya fara haske kamar wata daren sha takwas mutanen da ke wajen suka waiwayo kansa cikin mamaki kowa ya fara tofa albarkacin bakinsa amma daidai wannan lokaci ne a cikin fada babban birnin daular micro nomada wato sheldon sarki micro abbas ne ke zaune a akan karagasa 'ya'yansa guda tara wanda kuma su ne manyan kwamandu ma'abota izza a wannan daula suna durkushe a gabansa babban nasu ya fara magana kansa a sunkuye na je na tabbatar da kaina ya mai girma sarki ba wata ba ce a bakin garin kan illa baka wuta jin wannan batu sai sarki micro abbas ya miƙe yana mai cewa ku je ku ci gaba da harkokin ku ba ruwanku da ita babban dan nasa ya zabura haɗe da ajiyar zuciya ya buɗe baki zai yi magana amma ganin fuskar sarkin ya yi maza ya fasa ya san ba shi da damar tanka mahaifin nasu amma duk da haka suka ƙi tashi su tafi kamar suna buƙatar ƙarin bayani can mai biye masa ya yi shahada ya dubi baban nasu ya ce baba idan muka bar ta za ta tozarta daraja aliyaya komai da ina ganin mu mun ishe ta ba sai ka je da kanka ba makiro abbas ya shiru bai ce kuma ba can bayan an daƙiƙu ya dube su ransa a bace sandan ya rufe ido suna ganin haka kowa a cikinsu ya sha jinin jikinsa ba shiri suka tashi suka bar wajen suna tafiya micro abbas ya tafa hannayensa ya bace daga kan karagarsa ya bayyana a gefen hidaya hidaya ta juyo tana ganinsa ta yi murmushi sannan ba tare da cewa komai ba ta juya ta ci gaba da abin da take micro abbas ne ya fara magana shekara goma sha uku kenan tun bayan mu ta ƙarshe a ah, kina nan dai da rashin magana ki hidaya ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce a lokacin kaga sunana ya bayyana a cikin waɗanda suka karanta littafin takobi ka takura sai ka gani micro abbas na jin ya fashe da dariya yana tuna irin yadda ya yi ta neman hidaya da tura mata wasiku amma ta yadda saɗu a wannan lokaci abbas ya yi ƙoƙarin janyo hidaya daularsa ya yi mata sarkin yaƙi saboda wasu aƙidansu da suka zo ɗaya amma hidayan ta ƙi amincewa wani abin mamaki ne duk da karfin dariya abbas amma babu wanda yake jinta a wajen sai hidaya hasali ma babu wanda yake iya ganin su duk su biyan al'amari ne kawai na izza micro abbas ya numfasa ya ce ban san yaya wannan yaki zai wakana ba kuma a zahiri ban san wane ne zai yi nasara ba amma na san baki tare da bihanzin tun bayan abin da ya aikata a yakin dalasimai wai yaya kika ji da aka ci kaninki ya aure yarsa hidaya ta bata rai ta ce kai ma ka san ba zan bari kani na haɗa jini da biyan ba da da yadda zan yi da tuni na aika shi lahira da shi da tsinannen baƙaƙen hankakunsa abbas ya zare ido cikin mamaki ya ce ban taba jin kin yi amfani da irin wannan lafazi ba akan wani sai yau amma ban ga ki ba duk da kuwa ni ban tsani bihanzin ba a zahiri mutane da dama suna ɗauka kawai kowane karabutin da lasimai suka hana daljaris yawa ba san dalasuman ƙara yawan izza suka hana ba kaga ta wannan hanya babu wanda yake da wannan dalasumai sai su kaɗai kuma su kaɗai za su ringa ƙara izza su to amma mai zaki akan wannan yaki hidaya ta kada baki ta ce ƙanina zan ɗauke da mahaifiyata ko ma waye nasara bai shafe ni ba can tsakaninsu abbas ya numfasa ya ce amma kuma daljari ya taimaki gidan wilberforce a baya hasali ma dalasiman da yake cewa wanda urudi suka hana har abin ya jawo yakin dalasimai mahaifinki ne yake siyan masa da su ke ma da hannunki a ciki hidaya ta gyada kafada a hasala ta ce ni ma na taimake shi a lokacin da babu wanda zai iya taimakonsa ka san ɗansa mai suna niyashi mahaifiyar yaron yar kabilar uzus ce kuma yaron baya tsufa ina mai tabbatar maka cewa na kusa mutuwa a karo da dama wajen hana kuyuwarsa ai gano ta ka san komai ba ka daina nuna kamar baka sani ba abbas ya yi murmushi ya ce yi eh, haka ne kin biya shi gaskiya amma har yanzu abu ɗaya ne ban sani ba a kanki wai shin hidaya shekarar ki nawa ne a duniya hidaya ta ɗauke kai ta yi kamar bata jima abin da ya ce ba lamarin da ya sa ya kalkale da dariya ya ce a. Ah, na manta ba ba a tambayan mace shekarunta amma shekarun kaninki armad nawa hidaya ta harare shi tana mai cewa ka tambayi taurari ni ma ban sani ba micro abbas ya numfasa a natse ci mai ya kawo ki daulata na san idan kawai zuwa kika yi ki ba wa armad izza ta hanyar aliyayensa za ki iya yi a ɓoye ba tare da ni kaina na sani ba me hakikanin dalilin zuwanki ko da jin haka sai fuskar fuskanta ya ɗauke ta juyo ta fuskance shi ta yi masa wani tsatsauran kallo tana mai cewa akwai wani abu da na zo roƙonka wannan kenan idan muka dawo baya watanni kafin fara yakin nan na yakin sarakunan jinzida a cikin daular sisiya garin jekis fadar sarki bihanzin a daidai wannan rana abinda mutane suka san ya faru a wannan rana shine sarki denis eluri ya zo nema wa ɗansa bizaya auren 'yar sarki bihanzin wato gimbiya zahara da daga ƙarshe bai yiwu ba saboda haka zahara ta ƙi amincewa amma a zahiri wannan kawai shiri ne domin a yaudari idon duniya hasali ma a daidai lokacin da biza yake hira da zahara bihanzin da iluru suna cikin siyartaccen waje suna tattauna yadda za su yaudari duniya baki ɗaya kada dai amanta bihanzin ya auri 'yar ƙabilar danizawa wadda kuma kamar yadda aka labarta a baya ita ce babarsa hassanu a daidai wannan lokaci da suke tattaunawa bayanzin ya zaro dalasimin ƙuru na duniyar karkashin ƙasa wanda ya karba a wajen ikenga bayan ya ba shi takobin shira wannan dalasimi na ƙuru idan ba a manta ba shine yake dauke da taswirar dukkan duniyar karkashin ƙasa idanun ilori suka kada suka yi jajawar akan wannan dalashimi babu abin da ba zai iya yi ba a faɗin duniyar nan zin! ba ka tunanin idan na karɓi wannan dalashimi zan yaudare ka a filin daga bayanin ya gaɗa kafaɗa ya ce shi cikakken mutum a har kullum sai ya yi imani da abin da ya sa a gaba idan ba haka ba kuwa ba zai taɓa cin nasara ba na baka wannan dalasimi halak malak in dai ka taimake ni a filin daga a lokacin da nake buƙatar taimako kada ka manta ni na fi kowa sanin karfin sarakunan janzida kuma na san komai karfi na ba zan iya ja da sarakuna uku ba ni kadai iluri ya fashe da dariya yana mai cewa biya kana bani tsoro wata ran a zahiri karfin izza ka ba wani babba bane amma tsananin lissafin ka yana da yawan gaske sama da shekara ɗari ka sace sama da shekara biyu kenan da sanda ka sace takobin yura shida mutane suna ta lissafin mai za ka yi da ita amma ba kai komai ba kawai ka je ka ajiye ta kana kura mata ido ka san cewa baka isa ka sato da lasimin ba saboda haka ka ajiye ta kobin ka san komai daren daɗewa ɗan ƙabilar bayajid da zai zo neman ta a lokacin kai kuma sai ka yi musayarta da ɗalasimin nan mai ɗauke da taswirar duniyar ƙarƙashin ƙasa to amma ka san ɗalasimin kai ba za su yi maka amfani ba saboda haka ba ƙarƙashin ƙasa saboda ba ƙarƙashin ƙasa kake ba saboda haka sai ka ajiye su domin rana irin ta yau ko da Iluri ya zo nan a zancensa sai ya cake ya tsaya kawai yana kallon bayanzin da ido a ware kamar idonsa zai fito can ya numfasa muryarsa na rawa ya ce wato a zahiri kana sani kasa aka saka maka bakin maraya kana sane ka tsaya inda daljihar zai tsince ka kana sane ka aikata a wannan lokaci iluri ya kasa karasa maganarsa jikinsa ya hau tsima abu na farko da ya gani shine kwata-kwata har zuwa wannan lokaci bai san waye yanzu ba ƙololuwar shiri wanda aka fi shekaru 500 ana yinsa sai sarki mai dawamamman sara sarki bihanzin bihanzin dariya kawai ya yi kamar yadda ka gani shekaru na 900 ina wannan shiri kuma duk da haka duk da ka sani a yanzu ba za ka iya tsayar da shiri na ba na riga na kwance korar iluri ya tashi ya fice yana fita bai zame ko ina ba sai kurkukun da aka kulle denis ururu idan muka da filin yaƙi kuwa titin ba ya jidda yaƙi ya sauya salo amma har a wannan lokaci har madina cikin duniyar kuyur sa'ai yana fafatawa da wayannan dodo wanda daga ya kashe sai su ƙara tasowa daga ya kashe su sai su ƙara dawowa to a nan za mu dasa aya a wannan karatu a biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya kada a manta a danna mana subscribe a danna mana like sannan kuma idan akwai wata tambaya a yi ta kasan nan insha'allahu za mu ba ku amsa bisalam